الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين دقيقة وتنشهديو shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari talatin tara, ɗaya ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha takwas. miladiya insha Allah za mu ɗora a kan inda muka tsaya a cikin karatun wannan littafi na sahil bukhari muna kitabul magazi mun karanta hadisin na mai tsawo mun ƙara da hadisin abulwalid yau za mu tashi hadisin suleiman ibn abdurrahman na'am بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا سعد بن يحيى قال حدثنا محمد بن ابي حفصه عن عن الزهري عن ابي بن سعيد عن عمرو عن عمرو بن عثمان عن اسامه بن زيد انه قال لمن الفتح يا رسول الله اين من هو بدر قال النبي صلى الله عليه واله وسلم وهل ترك لنا فيه من منزلنا ثم قال ثم قال لا يقل المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن الى المؤمن ومن ولد ابا قال ويفقه عقيل وقال قال معه عن الكفر عن اهل قال عن الكفر قال نعم وبدل في حجه في حجته ولم يقل يونس حجته ولا بقى الحج wannan hadisin farko yana magana ne akan wato gida da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi a makka bayan ya bar makaɗin ɗan uwansa ko ƙaninsa a ƙilu ɗan uwan ali bin sai ya sayar da gidan ya biya buƙatarsa to shi shine ake tambayan annabi idan ka je makka gobe ko jibi a wani gidan za ka sauka sai annabi sai ya yi irin kinaya haka ya ce a to aƙili ya bar mana wani gida ne da za mu zauna an ya sai da shi kamar ɗan baffanka ya saka gidanka a kasuwa ya sai da shi annabi bai mai komai ba bai kuma ce komai ba gidan da annabi yake da shi gidan shi kafin ya hijira ya koma madina yana tafiya a ƙilu ɗan uwan ali bin abi ya bugar da gidan ya sayar da shi shine ake tambayin to yanzu in ka je maka ina za ka sauka yace ce to a ƙilu bai bar mana komai ba a san dabarar da za a yi shine nan um, imam bukhari kawo hadisin suleiman ibn a ɗan uh, gidan bin shirahbil a tamimi a daga sa'adan ibn yahya asalin sunansa sa'id ne amma nan sa'adan ne ko kai ma ka sa'adan ne yawwa ana ce shi sa'adan sa'adan ɗin lagabinsa ne mutumin kufa ne amma ya zauna a dimashq ya zauna a dimashq a duk cikin bukari gaba ɗaya wannan hadisinsa ƙwaya ɗaya ne ba za ka sake ganin ba kuma sai a wannan sa'adan ɗin hadisi ƙwaya ɗaya ke shi daga muhammad bin abi hafsa ne mai sana shi ko mutumin basra ne maisara mutum basra daga imam zuhuri shine muhammad ibn muslim ibn shahab daga ali ibn hussein shi ali ibn hussein dan gidan ali ibn abi talib ne ali ibn hussein ibn ali wato ibn ali ibn abi talib kamar dan gidan hussein ibn abi talib jikan ali kenan Hussein ne ya haife shi dan husaini dan uwan hassan so da aka masa haihuwa sai yau babansa ta kwara to shine ake ce da shi ali bin husain ibn ali ibn abi talib daga amr bin usman shi kuma amru dan gidan usman ibn affan ne usman ibn affan da kuka sani yana da ɗani suna amru ba ne al-umawi daga usama ibn zaid shi kuma mulan annabi ne annahu qala fi zamanin fath ya faɗa a lokacin fatu makka shine dalilin da yasa imam bukhari kawo hadisin a lokacin fatu makka kafin a shiga garin makka da kwana daya shine yake tambayar annabi yake cewa to ya rasulullahi aina tanzilu gadan gobe in ka shiga makka a ina za ka sauka ina ne masaukinka sai manzan Allah ke cewa wahal taraka lana aqil min manzil to yanzu aqilu ya bar mana wani gida ne da za mu zauna ai babu in an ji a san yadda za a zauna din tun da babu gida to shine ne sai annabi ya faɗi wani hukunci yace la yarisul mu'minul kafir mumini ba zai gaji kafiri ba walal kafir al-mu'min haka kuma ma'ana wala yarisul kafir al-mu'min kafiri ba zai gaji mumini ba mumini ba zai ci gadon kafiri ba in ya mutu haka ma kafiri in mumini ya mutu ba zai ci gadinsa ba to haka ya zo a riwaya duk da cewa akwai maganganun malamai um, da saɓaninsu akan wannan ƙaziyya ɗin aka ce wa imamu zuhuri muhammad bin muslim bin shahab aka ce man warisa abu talib to waye ya gaji abu talib abu talib ɗin nan baban aliyu ne ba musulmi ba ne ba bai musulunta ba kamar yadda muka karanta a riwaya da ku annabi ya yayi ya ba shi kalma duk da san annabi da ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yi amma Allah bai ba shi musulunci ba to shine aka ce warithahu aqilun wanda ya gaje shi aqilu ne da kuma ɗan uwansa mai suna talib shi yasa ake cewa uban abu talib ai dan yana da ɗani mai suna talib sai masa ya alkunya da ɗan to kaga anan an kira aqilu ɗan uwan aliyu ne shi ma babansu ɗaya talib shi ma ɗan uwan aliyu ne babansu ɗaya to sai aka ce su ne kaɗai suka gaje shi amma ja'far shi ma ɗan uwan aliyu ne amma ba ku ga an ambace shi ba shi kansa aliyun ba ambace shi ba to da ja'far da aliyu ba su ci gadon babansu ba li'annahuma kana muslimin saboda su musulmi ne da a ce musulmi ya halatta ci gadon kafiri ina fatan kuna fahimta to da sun ci gadon mahaifinsu sannan kuma da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya sauka a gidansu da ya zo makaɗin da ya sauka a gidansu saboda mallakarsu ne saboda ya san sun gada daga babansu daga ma'amarar daga zuhuri a riwayar sai ce aina nan zilu gadan fi hajjatihi ko aina yan zilu gadan ko nan zilu ina za a saukako ina za ka saukako aina tanzilu a lokacin da ya zo aikin hajji a nan sai aka ce aikin hajji ba a ce a fatu makka ba shi ne sai ce walam ya ƙul yunus hajjatihi a riwayar yunus shi kuma bai ce a aikin hajji ba wala zamanin alfathi kuma bai ce lokacin fatu makka ba kawai sai cewa yi annabi ina za ka sauka in ka je maka jirar da ka je maka ina za ka sauka ta ba a gaya mana a wani lokaci ba ko a fato maka ko a aikin hajji ba ba a faɗa ba ana so dai a nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gidan da yake da shi babu shi an sarrafa da shi dan uwa yayi amfani da shi so anan wasu malamai Allah ya musu rahama akan wannan hukuncin suna faɗa cewa um, musulunci shi yake sama da kafirci duk da na gaya muku saɓani wasu sun tafi akan musulmi ba zai taɓa cin gadon kafiri ba saboda wannan hadisin da annabi ya faɗa wasu kuma suka ce a'a idan aka ce musulmi ba zai ci gadon kafiri ba kamar an ragi musulmin ne aiki. ai ya kamata a ce musulmi ya ci gadon kafiri amma shi kafiri bai isa ya ci gadon musulmi ba saboda musulunci shi yake sama da kafirci so musulmi zai iya gadan kafiri zai iya cin dukiyar mahaifinsa kafiri ko mahaifiyarsa kafira saboda islam ya alu wala yi ula musulunci shi yake yi sama shi ne a sama ba a danne shi yanzu a nan in aka ce musulmi ba zai ci gadon kafiri ba a yadda suke faɗa kamar an tauyi musulmi ne ga wani abu da ya kamata ya amfana da shi ba a kore cewa ubansa ba ne na ubansa ne mahaifinsa ne amma kuma ba musulmi ba ne to da a ce ci gadon nasa da ya fi wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayi kan wasu malamai amma dai ga hadisi nan ban samu na faɗaɗa bincike akan hujjojin su waɗannan waɗanda suka ga cewa musulmi zai iya cin gadon kafuri ba amma dai akwai wannan ra'ayi yana nan ana faɗa can ok cikin abin da Allah ke faɗa wa wasu kuma ardahum wa diyarhum wa ardan lamta ta'uha cikin ahzab Allah ya gadon muku ma'ana wai cikin hujjojin ai ga shi ƙur'ani ya ce Allah ya gadar muku ƙasarsu kafirai ne Allah ya gadar muku gidajensu kuma kafirai ne da dukiyoyinsu sai Allah ya yi amfani da kalmar wa kum Allah ya gadar muku to da cewa ya faɗi haka eh tawili ne amma wani zai ce to ai wannan ai ba gadon dangi da dangi ba ne ko yanzu an gwanin za a iya ce ai da wasu shekaru ɗari da suka wuce wasu mutane sun zauna su suwa suka gaje unguwar ta ce su wani wani ya tafi ya bar gidan nan waye ya gaje gidan ma'ana waye ya zo ya zauna alwira ɗin wannan ba ta gadon nasaba ce ta karaba ba su waɗancan abin da suke faɗa cewa matsala ce fiƙihiya dai yanzu dai za mu tsaya akan hadisin da muka sani ga shi kuma aikace aliyu da ja'afar a matsayinsu na musulmi da babansu ya mutu abu talib ba su ci gadon shi ba ba na malam قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعيب قال حدثنا عبد الجنادي عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم منزلنا ان شاء الله اذا فتح الله اذا فتح الله الصيف حيث تقاطب على على الكفر قال حدثنا مقال قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن سعد اخبرنا اخبرنا اخبرنا من شهاب عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين اراد حين اراد هنين منزلنا غدا ان شاء الله بغير بني كنانه ان المسجد بني كنانه حيث تقاسم الارض كله نعم نعم قال حدثنا يا علي قال حدثنا يا علي قال قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عاصم بن مالك رضي الله عنه عن النبي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دخل مكه يوم الفتح وقال يوم الفتح وعلى راسه المقبل فلما نزعه جاء رجل فقال فقال ابن الثقب متعلق باسرار الكعبه فقال اقتلوه قال مالك ولم يقل النبي صلى الله عليه واله وسلم فيما الله والله والله اعلم يومئذ muhurma sai kawo hadisin Musa ibn Ismail shine at-Tabuzaki Musa ibn Ismail tabuzaki malamin shi a hadisin da ko oke na tsallake wani ne tayyib sai kawo hadisin Abu Yaman Abu Yaman shine al-Hakam ibn Nafi' al ibnu nafi'a shi kuma daga shu'aib shine shu'aib ibnu abi hamza shu'aibu ibnu abi Hamza ta shi kuma daga abu zinat abu zinat shine abdullahi bin zakwan abu zinat abdullahi ibnu zakwan daga abdurrahman shine abdurrahman ibnu hurmuz wanda ake ce da shi al-a'raj abdurrahman ibnu hurmuz al-a'raj daga abi huraira Ya yace annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa manziluna gadan mana manziluna sha Allah masaukinmu in sha Allah gobe kenan ana cewa laraba sukan ce gobe duk abin da yake ba yau ba bayan yau ana ce da shi gobe ko bayan sati biyu ma gobe ne ko bayan ka zama gobe ne har tashi alƙiyama ma gobe ne waltanzur. nafsun ma qaddamat li kowace rai ta duba mai ta gabatar dan gobe ma'ana mai ta aikata dan tashin kiyamarta kaga sai Allah ya amfani da gadan yana nufin kiyama kenan ni ne da kai bahaushe muke cewa gobe ana nufin gobe amma ko a magana mu ai muna cewa gobe kiyama ko kenan sunan gobe ba yana nufin gobe goben ba ne jibi ma gobe ne gata ma gobe ne bayan shekara ma gobe ne E to ka gani mu ma a hausa ana cewa yau da gobe za ta sa ka gane me ma'ana yau da gobe watan wata rana ma na yau da wasu kwanaki masu zuwa ka daɗa ka dulmiya mu ne ka suka ce ka ce watan wata rana ka ai ka daɗa dulmiya mu ne to in mun je manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yace mahadar mu ko za mu hadu a idza fataha Allahu idan Allah ya yi buɗi idza fataha Allahu makkata ne ai akwai makka a tsakani Mana in Allah ya buɗe mana fato makka in Allah ya buɗe makka idza fataha Allahu makkata kenan in Allah ya mana fato makka to za mu haɗu a alkhaifu sunan wani wuri ne alkhaifu haisu ta taqasamu alal kufri gurin da ainihin wato kafirai suka zo suke ta rantsuwa shine ta mu akan kafirci me rantsuwar da suka yi wannan haifu din na farko mu fara gane ina ne haifu din akan ce haif a larabci duk gurin da yake gangare daga dutse gurin da yake gangaren dutse ana ce da shi al gangare ne daga dutse sannan ruwa baya iya haura shi ba wuri ne wanda yake ruwa yana zuwa dan tudu ne da ake iya zuwa a zauna to akwai wani wuri mai suna alkhais din annabi ya ce za mu je gurin a nan ne kafirai suka yi ta tsuwa suka ce sai sun cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da ainihin wato bani hashim da bani muttalib suka ce sai an kore su daga makka wannan wurin da suka haɗu suka yi rantsarantsi na yin alwashi da alfahari to annabi ya ce in Allah ya buɗe mana maka mu ma nan za mu je madara a wurin da aka yi rantsuwa za a kore mu to mun buɗe makan mun dawo mun shiga makan kuma a wurin za mu zo mu kafa bes mu ma na'am eh haka ne kwarai kuwa kwarai da gaske to ba ma wai wannan kaɗai ba ai anan aka musu rashin kirki ina ina eh ba haɗuwar kaɗai ba na wuri ne na mahaɗar mutane amma an haɗu an ci mutuncin eh a baya an haɗu an ci mutuncin mu a wurin an yi rantsaranta an ce sai an kore mu a maka to mu ma yanzu ga mu ma mu ne ma yanzu a wurin Shi shine manzo Allah ya faɗa haka sallallahu alaihi wasallam shine abin da hadisi yake nufi manziluna insha Allah idza fataha Allah idza fataha Allah yani idza fataha Allah makkata منزلنا الخير منزلنا الخير حيث تقاسموا على الكفر حيث تقاسموا على الكفر سيكاو حديث موسى بن إسماعيل التبوذكي irin wancan hadisin ne duk bai da bambanci illa isnadin ya sha bamban daga Ibrahim ibn Sa'ad Ibrahim ibn Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf shi kuma wannan jika Abdurrahman ibn Auf ne ya ce ibn shahab ya ba shi labari daga abi salama ibn abdurrahman daga abu huraira annabi ya ce ƙalar sallar sallallahu alaihi hina arada wani nan annabi ya faɗa yayin da ya nufin tafiya hunain ya ce manziluna gadan insha Allah bi haifi bani kinana haitu ta kasamu alal kufri ne bambanci wannan hadisin da wancan yawwa a nan gurin yawwa yawwa kaga a nan gurin sai da ya nufin zai tafi hunain a wancan ba a gaya mana da ya nufin ina za shi ba ma'ana da ya taho zai je hunain ya yi masauki ya yi base a wannan guri haif bani kinana duk da sunan wurin ne da haif ɗin da haif bani kinana da sunan wurin ne sai hadisin yahya ibnu qazza'a mutumin makka ne wannan kuma ladan ne a riƙe sunansa ce ladani ya haya bin ƙaza mutumin makka ne kuma ladani ne a ga ashe ladanai ma suna ba da su wajen hadisi kenan abin alfahari cikin malaman imamul bukhari akwai ladan eh kada mutum zai kama ladanci baya karatu yawa a rinka buɗe littafi ana dubawa yahya bin qaza'a kenan al-makki المؤذن muazzin yace daga malik kuma shi wannan ladanin malamin bukhari ne kuma almajirin imamu malik ne almalik malikul imam imam malik imam dalil hijra eh kware kuwa daga ibn shihab az-zuhri daga anas dan malik yanzu anan kaga in ka lura tsakanin annabi sallallahu alaihi tsakanin imamu malik da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mutum na wani mutum biyu ne haka ne malamin sawaye zuhuri shi kuma zuhuri malamin sawaye anas kaga tsakanin annabi da imamu malik mutum biyu ne wannan isnadi ne ali kwarai da gaske shi kuma wannan ladanin tsakaninsa da annabi mutum uku ne shi kuma bukhari tsakanin da manzo Allah mutum nawa mutum hudu wannan yake nuna nan ake gane irin kusancin su malamai da zamanin annabi da kuma irin ilimin da suke bayarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam dakhala makkah yawm al-fath wa ala ra'si mighfar annabi ya shiga makka ranan fatu makka ya shiga maka ranar buɗe maka, mun ta bayani akan buɗe maka kun sani sai ana mana bayanin da ya shiga wani irin shige yayi wani irin ɗamara ya yi ya sanya mirfar wato hular kwano da ake sawa a ka ita ce mirfar kwalkwali ya sa mai amfaninta saboda in an su laraba suna dabara tunda an zo yaƙi aka ana amfani da takwabi illa ta farko da mutum zai ma shine sare ka a kanka da takwabi to sai suke sa hular kwanan nan ne ya amfanin ta ko saranka aka yi da takwabi kawu sai dai takwabin ya naɗe sai dai ka ji zafin nauyin takwabin amma bai zai datsa maka kanka ba to shine amfanin hular kwano ne to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam da zai shiga don ya nuna ma ya shiga da shirin yaƙi ko da za a kawo mai farmaki to ya saka wannan hular kwanan shine al-mithr ya je da shi a ofis ma ya je yaƙi da shi da aka sare shi ƙarfin ya shiga cikin kan annabi ya kama jini ya yi ta zuba saboda makaman mariƙar hular sai ya ratsa kan saboda tsabar tara ya fasa kan annabi ya rike jini yana ta zuba da kyar aka ballo karfa kai subhanallah eh kan suke hari kan suke hari ya damun ai kai maka sani ai <laughs> in damun ana so a kashe mutum yanzu yanzu ai kansa ake duka ko a kashe shi ko a jikkata shi a haukata shi in dai kai ya riga ya bugu mugun buguwa to ko ya warke nan gaba sai ya tashi Allah ka kiyaye mu shi sa ko faduwa ne ba a so a faɗi taka amma dan gangan jiki gadan baya ya da ku ta da ku wannan za a iya yanke ta amma kai baya yin kowa shi sa dan hikimar da ubangiji ya yi da ya zo yin kai sai ya yi shi a sama za ga kuma ko wani abu ne ya kawo ina za ka fara kauciya sai kai haka saboda yana da muhimmanci da ba da ba dan ba mu san inda ran ɗan adam yake ba da sai mu ce rai a ka yake saboda ana gutsure shi ka mutu amma an gutsure kafa ba ka mutu ba ba lalle ba ne an gutsure hannu ma ba za ka mutu ba an fasa ciki ma an rayu to amma ba mu san inda ran yake ba da sai mu ce a cikin kai amma zai wahala a ce an yanke kan mutum an daɗa jona shi wai akwai wani sajiri da za a yi a ina fam to shi yasa annabi yake mai da muhimmanci muhimmanci da kai ba ga mu manan duk hulina ne a mu ba <laughs> ko ba ga wani a rufe shi a kare shi sosai eh maganin zafin rana da yan abubuwan da za su iya tasowa Allah yi mana mai kyau to annabi ya sa mighfar an gane yanzu mighfar ko sai a hujja a rajulun annabi yana cire shi sai ga wani mutum ya zo ja'a rajulun ba a ambaci sunansa ba sai ya zo ya ce ya rasulallahi eh ma'ana ba a riwayar ba a ce ya rasulallahi din ba amma dan zancen ya ji daɗin ruwa zuwa ya ce ya manzan Allah ibnu khatalin muta'alliqun bi astaril ka'aba ga can ibnu khatal ga can ibnu khatal ya rataya da suturar ka'aba ya rataya da rigar ka'aba da ake lullube ta ya buya wannan ibnu khatal din abdullahi ibnu khatal ake ce shi gayi can me um, ba ni sunan shi me laifinsa da aka ce gashi can ya buya me na zuwa ya je ya buyan shi din ibnu khatal din eh to me yasa za a kashe shi ya je neman kariya ne kada a kashe shi wai tsabar ya nemi kwafa ya nemi kariya ma kanshi sai ya je ka'aba ya shiga cikin rigar ka'aba ne ya ɓuyar makale kanshi saboda kar a kashe shi to tambayar me yasa za a kashe shi shi asali abdullahi bin khatal ya musulunta ne sai ya ridda la ilaha illallah sau an tambaye ka a cikin sahabbai da suka ridda akwai abdullahi mai khatal kuma hukuncin musulunci in mutum ya musulunci irin da ya koma kafirci kashe shi ake yi jininsa bai da amfani sara damuhu hajra kuma lokacin annabi hukunci ake yi hukunci ake hukunci ake ana neman sa damu an samu labari bayan ya musulunta ya shiga cikin musulmi ya ga sirrinsu kawai ka yi yawwa yawwa ƙarin haske ke da aka zo ya ga an yi fato maka kuma a maka yake tunda an yi nasara an zo an buɗe maka an ci nasara ya san cewa kenan za a neme shi tunda ya musulunta ya gudu yanzu ko musulunci sun samu ƙarfi to bari ya yi dabara tunda Allah ya ce wa man dakhalahu kana amina wanda ya shiga ɗakin kaba ai yana cikin aminci to annabi yana aiki da aya ai bari ya gudu ya zo ya shiga ɗakin kaba ko rigar kaba ya ɓuya to ba ma <laughs> ba ma ba ma wai ba ma wai riddan kaɗai ba bayan ya musulunta ya ridde ci gaba da kafircin sannan kuma ya kafa tutar zagin annabi da cin mutuncin annabi ai mun san shi ni da na yi addinin na san shi ya samu yara 'yan mata mawaka masu zaƙin murya da waka a makka wanda in sun yi waka saurara ake yana biyan su yana cewa kurin abin da za ku yi ku zage min muhammadu zazzage shi kurin wallahi kai ta karam sallah je ai ta waka ana zagin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eh kuma fa da yayin sallah ka san rashin mutuncin ai ya isa a ce wanda da kuna tare da shi ya zauna ya ɗibi sirrin ku ya je kuma mai kwan ma ya tsaya akan kafircin nasu shi shi kadai ya koma ya rage kafircin ko sai kafa tuta kuma zagin annabi to shine manzon Allah ya bada ya mai da shi wanted ya duk inda aka samo shi a zo da gawarsa kawai ko kansa asalin daman murtaji ne ya hukuncin sa kisa abu na biyu kuma duk wanda ya zo yake zagin annabi shi ma sa kisa kaga ya haɗa kansa hukuncin kisa guda biyu annabi ce a nemo shi yana ɓuya amma kuma bai daina cin mutuncin annaban ba to daga nan za ku gane duk wanda yake zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to kafiri ne kuma wanda yake kare shi to munafiki ne duk wanda ya tabbata aka ji ya zagi annabi wannan a musulunci hukuncinsa jininsa ya halatta wannan hukuncin babu wasa a kai wanda yake ba shi kariya kuma to munafiki ne ko shi ma kafiri ne kuma koda yana cikin musulmi don ka taimaki wanda ya zagi annabi ka ba wanda ya zagi annabi kariya wannan yana nuna cewa kayi ne ka yadda da abin da yi kuma kana ganin yana da wata alfarma annabi ya ce bai da alfarma annabi ya ce bai da daraja saboda ya zagi wanda ya fi kowa daraja amma kai kuma sai ka ba shi kariya saboda duniyanci ko ta manufa ta duniya ko ta siyasa akwai haɗari shine illar mutum ya waye gari bai karanta addini ba yana shugabanta mutane ai annabi ya wuce wasa manzo Allah ba ai ya wuce wasa a zagi annabi zagi fa me zagi a tayi aibantawa kuma ku bance wani abu a larabci an ce zagi ba sai an yi ashar ba mu ne anan muke dauki ashar yanzu yanzu ba larabe bai san ashar ba kai ne anan al'adar ka san ashar bature bai san ashar ba to an ce zagi kaka dauka uwa ka ubanka da abu kaza dinnan nan da ake fada shine zagi a'a muzantawa da aibantawa shine zagi sai sa mu ma a hausa zaka ce ai ya zage ni amma in an bincika zaka ba wai a cire dura ma ba wata muguwar magana ya faɗa maka shine zagi to haramun ne kuma annabi ya yi hukunci ga duk wanda ya zage shi gashi shi sa halin littafi aka yi asarimul battar ana a asarim akwai asarimul maslul ana shatimin rasul littafin ibn taymiya ko ce zararren takwabi a sayful maslul zararren takwabi ala shatimin rasul akan wanda ya zagi annabi littafi guda aka yi akan wannan amma yanzu sai a zo a zagi annabi musulmin da zo suna tawili ana cewa ayi jama'a kaza kaza kaza kaza wane ne wane ne wane ne sauransu a zo a cikin mutane wasu ma da awar addinin suke ma su zagi annabi a zo a yi ta ƙarya a yi ta munafurci yanzu mutumin nan da ya zo maulidi ya zagi manzan Allah yana ina sun ba shi kariya mutum ya ta ƙarya ai mun kama shi ai yana kurkuku a wani kurkukun yake a gaya mana a wani kurkukun yake wallahi hanya suka buɗa musu ya fita gata ya samu sosai in gaya maka munafukan mutane inannu mutanen banza suka taimaka masa ya zagi annabin ya tafi nan zance ya kare dama za ku yi hayaniya kai ya kai ya kai ya kai ya duk inda abin ya shekara ɗin shekara biyu kuma ku manta wanda yake da alaƙa da su da aƙida ta sai yake faɗa mana ce wallahi malam mutumin nan yana nan manyan mutane ne a garin nan ma suka masa hanya ya fita gata ma aka masa haka fitar da shi a kwarai da shi nifaka munafurci bai da kyau ta wani a mu kenan yanzu da wani arne ne a sabon gari yayi da an ji an ta kona shaguna haka ne to ko dai a hukuncin ko ba a hukunci ba alƙalai kuma za ku gamu da Allah da duk shugabanni wanda yake shugabanci a lokacin da wanda duk yake da dama a lokacin bai dau mataki ba ko da bai zai iya yi ba bai fito ya faɗa yake ga abin da za a yi ba wallahi sai Allah ya tambaye shi abin tausayi wasu ma an yi amfani da su sun zo rediyo sun yi mutane ƙarya ana ganin darajarsu da kimarsu sai aka ce ku fito ku yi magana gwamnati ta sa suka yi magana don su kwantar da mutane hankali amma ƙarya suke yi su ɗin sun san ƙarya suke yi sun ci kuɗin sun yi gaba kawai mutumin banza ɗan waye shi wannan da ba za a ɗauko shi a rataye banza ba shi kuwa shi waye wannan kwaya ɗaya Allah gyara halin mu ya musulmi ya kafiri duk wanda ya zagi annabi darajar manzon Allah ta wuce wannan eh kuma in ma ka ji ma wani sako-sako a ranka kana ganin kar ayi ma kai kanka imanin ma yana cikin bola ne yawa ka ji zafi sama da in an zagi annabi sama da an zagi mahaifinka kana iya haƙuran an zagi mahaifinka kana iya haƙuran an zagi surukinka an zagi waye amma an zagi manzan Allah ba a haƙura to wannan bawan Allah aikinsu kenan ibn khatal sai manzan Allah ya ce uktulhu a kashe shi duk da ya je ya rataye kansa a cikin ka'aba a wata riwayar annabi ya ce innal harama la la yu'izu asiya harami harami baya bada mafaka ga asi ne asi mabarnaci ne sabon Allah me ake nufi kamar mutum ya je kakkashe mutane ya yi barna ya barna kawai an biyo shi ruga da gudu ya je shiga harami ya ce a na kuya a a sai an bi shi har cikin haramin ba za a kashe shi a cikin haramin sai a jawo shi a fito da shi a make shi a waje la yu'idu asiyan mazinaci mabarnaci wanda ya cancanci hajji. ya zagi musulunci mutunci mutuncin addini kawai sai mutum ya je ya gudu ya shiga harami da an ce wa man dakhalahu kana aminan duk wanda ya shiga cikin sa ya samu aminci shikenan kawai ya samu kwaba sannan ya lallaba ya gudu a a a shiga cikin a kamo shi a fito da shi a make shi a waje shine annabi ya ce uqtulhu hakan kuma aka zo aka kamo shi din aka fito da shi aka sare wuyansa abdullahi bin khatal ridda ridda muni ridda muni abu ne malam muni kuma kuma kun san cewa a karmakallawo ana fa riddan wallahi ana riddan musulmin suna riddan akwai waɗanda suke ridda saboda abun duniya an ba su wani abun duniya kwanaki can aka kamun wani yaro matashi nan nan garin ne wai ya tafi wai neman kuɗi jihar nasarawa aikin fagarfi yake dauki wannan sauke gina wannan tona wannan waye-waye da sauransu ya je fada yana aikewa kiristoci daga nan suka gaya musu suka tallata masa kiristanci suka tallata masa dan abin duniya za a fitar da shi daga wahalar da yake ciki za a ba shi gida za a yi masa aure za a ba shi jari za a masa kaza amma ya zama kirista yaron nan kawai sai zama kirista wallahi tallahi dai na sallah kuma duba ma kirci irin na kiristocin ƙasar nan yana yana shiga yana zama kiristan nan kawai sai suka mai shi fasto ta jawo ba, <laughs> wallahi tallahi sai aka yi ta koya masa fasto ne amma aka samu su kai ta mai training aka kai shi jos aka kai aka ta mai training training wata uku daga nan a tura shi wata can yaro ya yi bulbul ya koshi amma ba ya sallah suka ɗauki ya suka bashi suka shi gida ya yi ƙarfi sosai wa'azi sosai ya dawo hutu haka ya zo nan gida cikin gari ya fara muƙabala tukunna da malaman unguwarsu tukunna malamanmu na gargajiya na cikin gari suka ce a'a mu mu kafa karfin mu mu ba za mu ja da kai ba to zai jawo bible sai ya jawo wata aya jawo bible sai ya gwara su haka yake to an koya musu ai duk guri na rikici ake koya musu sai su haddace duk wurin da yake zai rikitar sai su haddace akan annabi isa akan annabi muhammadu akan waye da sauransu yaro ya zama fitina iyayensa suka rasa yadda za su yi Shin aka bugu aka bugu aka hada da shi a waya zakali to me me qur'ani yace akan kaza me bible yace akan kaza nace Na nace ku dauko shi ku kawo shi na yi rikodin ɗin abin abin da muka yi da shi lokaci mai yawa ban san ina nasa shi ba ya zo ya zauna abin mamaki yaro ba haushe yana zaune ya zo da matarsa ga ta kafura wallahi har da 'ya'yansu ba haushe musulmi ɗan kanin walam muka yi ta muna tattaunawa da shi a hankali to Allah ya sa bai ma fahimci kiristancin ma bai gane shi ba an dai ɗuɗɗura shi ne kuma dama akwai sanannun ayoyi da ake koya musu na rikici to in ka riga ka san su ka san me aka faɗa akan su kenan ba karamin matsala da sauransu muka ita buga a wafa da shi yaron nan in faɗa ya faɗa in faɗa ya faɗa wani abun ya ce ya yadda wani abun ya ce a'a muka ita bugawa da shi ga 'yan uwansa a taƙaice da yaron nan cewa gaskiya ba zai dawo musulunci ba haƙƙarar ya gaya mu ya ce malam ba zan fada wa musulunci ba na ce to Allah ya tsine maka albarka warai da gaske to me zan masa ko kuma na ce ku je ku yi taimaka addu'a Allah shirye shi wannan kalmar da ya gaya mun ta rashin mutuncin ba zan da musulunci ba ni ma na danna masa ba za ka dawo banci Allah ya tsine maka albarka ko kuma ku je ku yi mai addu'a Allah ya shirye shi hakan dai ya tafi ya yi ƙarfi ta ji ɗaya a nan garin gudai nan nan gudai akwai yarinyar da ita matar da ita kuma zuwa ta yi ta aure irin iyamuran nan masu kyamis shi kuma musulunta ya ta ƙarya a ƙauye ne ya nuna ya musulunta musulunta ƙarya fa ya nuna ya musulunta kayya kayya an ga yana da dan maiƙo kemis din sai yana ja aka nemo yarinya aka liƙa masa kaga mutanen mu shaggen kwaɗayi da rashin bincike suka ba shi yarinya yana aurenta bai tabbatar ya aure ta sai ce to gaskiya yanzu nan ɗinsa zai koma gida waye-waye suka koma yana tafiya da ita kawai sai ci gaba da zuwa coci kawai ita mata ci gaba da zuwa coci ya buɗe mata shago tana sai da robobi tana sai da kayan provision ‘ya'yansu da aka haifa akwai wata maryam aka haifa suka mai da ita suka ce sunanta mary wallahi dagacin garin ne ko mai ɗin garin ne ya sa aka kira ni muka zo muka zauna da shi ya ce malam ka taimake mu ita ma aka zo ana ta mukabala da ita abun mamaki ita kuma uwarta tana goyon bayanta ubanta kuma ya mutu ta san me ya mutu shi kuma da ya je ya yi ƙarfi a can ita ma ta yi ƙarfi sai suka zo suka rushe ɗakin uwar suka gina mata sabon ɗaki aka sai mata janareto na dubu goma a ƙauye janareto na dubu goma duk wata suna aiko mata wani abu mata ta samu gyaran ɗaki komai da sauransu shikenan ita ma ta gina ɗan ɗakin ta in ta zo za ta sauka ga 'ya'yansu kiristoci aka tura yayanta ya je ya bi ya gano yana zuwa neman ta wallahi ranar da ya je ran lahadi ne kawai sai same ta a coci tana fitowa ya ganta da gajeren siket da 'yan yaransu sun ba riga ba ba dan kwali sun taho ta zo shagonta malam musulma ta zama kafira ta yi masa goma ta arziki amma tana kafirci ne aka ɗauko ta aka kawo ta muka zo muka zauna ita ma wani mukabala za mu yi wai a gaban dagaci faɗa ta faɗa faɗa ta faɗa ana magana tana sa wai ni take cewa wai sa ba za su ce malam wai dai ta wai ta zama arniya wai wai sa na ce in za ki ce malam ki ce malam ki na wani wani cewa wani wani sa ita ma dai matan nan malam haka muka yi ta bugawa haka na haƙuri na mata wallahi tallahi malam to ana ridda wannan misali biyu ne na baku akwai ɗaiɗaikun misalai suna nan wani a asibiti yake kwance ya zauna bayi da magani bayi da zagayen da kiristoci suke ɗin nan asibitocin mu nan ba wannan asibitocin na namu sai zo su tallata masa za mu ɗauki nauyin ka mu yi maka magani mu yi maka zaka kaza kaza za ka zama kirista da yawan su mun sha zuwa mu tarar sai ga mutum ya ridda suna nan birkiti kar ka ga wai dan nan muna muna tare wallahi ana ana riddan eh eh to kaji ga wannan uwanan kaga kaga daɗin ilimi kenan wani ya ce in kana so ka tabbatar da wannan kaje zange road ranar lahadi kiristocin nan da awa wafa suke fita suke yi a ƙauyuka da birane ni nan a nan a nan uwar sani mai nage ɗin nan akwai ɗan uwa da ya kama wasu kiristoci suna bi mata gida-gida suna bushara suna raba wa mata bible suna raba wa mutane irin pamphlet din nan an kawo mun a nan nan cikin unguwannin nan sani mai nan ce ai a magana kaza na ce ka je ka fara yi wa mai unguwa magana tukunna don mu an yi mun yi magana sai a ce an tada zaune tsaye amma hakkin ku ne ya kamata bai akwai rashin mutunci a ce kirista wai ya shiga cikin garin Kano wai yana bin gida gida yana raba mutane bible wai yana musu bishara yana musu waye ya ce to ka je zangiyar in ka je motoci suke turawa don ranar lahadi a ɗebo su daga ƙauyukansu su zo su yi coci cocin su bauta coci cocin sannan a mayar da su shi wannan gashi nan a gabana ya ce ya je ya gani ya je lokacin da ake kasu ana sauke su mutanen ƙauye kuma in gaya muku wallahi tallahi kun ga fulani da kuke gani a nan gurin shi ma an mun wani device ne suka yi malam bible ne gaba ɗaya an fassara shi da fulatanci waƙoƙi na kiristoci duk da fulatanci ina da shi a gida wallahi kuma ka san ya suka yi shi sai suka yi shi na sola ɗan ƙaramin abu ne kamar waya wa'azin bible da fulatanci waƙe-waƙensu idan ba fulatani yana ƙauye yana jin fassarar sannan kuma ya kunna waƙa amma waƙar ta kiristanci ne da fulatanci wani yaro ya je ya yi bincike nan nan ɗan lokal government ɗan tofa ne yace cikin ƙauyukan nan yace duk an raba fulani ne kuma wallahi yawancin su sun daina sallah ne duk muna nan fa duk ba mu sani ba da yawa ina gaya muku da yawa ba kaɗan ba fulani dama mun bulata ni Allah ya na tuba yana shiga dajin yaushe ma ya tsaya ya kula da wani sallar jam'i ko na mutu ga dama nan an bashi an hana shi sallah fulatanci lafiyayye dalla dalla sai a jawo bible sai a fassara musu sai a musu bayani a jawo bible a ta nuna musu illa musulunci ina da abin da ka danna shi da ya sha sola ya sha batir ba wani caji saboda ai suna cikin daji suna kiwo ba wutar lantarki ba sai sun kashe kuɗi sun saka batir ɗin agogo ko batir ɗin wannan ba ka duba malam yadda a ciki yaɗa addinan su malam da gaske suke kuma wallahi suna ɗiban jahilan Allah muke roƙo gyara halin mu Allah ya kiyaye mu manzo Allah yake ku je ku kashe shi yi wannan bayanin ne me yasa saboda hukuncin wanda irida ya zagi annabi ko ya rage kadai shine a kashe shi qala malikun wa lam yakun annabi sallallahu alaihi wasallam fi ma nura wallahu alam yawma idin muhriman yace a cikin abin da muke gani in ji imamu malik yace ba ma tsammanin annabi yana cikin ihrami sallallahu alaihi wasallam to قال عبد سلمة بن الفضل أخبرنا وين عن ابن أبي نجيب عن مجاهد عن عن أبي معمر عن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المقتل يوم الفتح وهول وهول زيد ستون وثلاثمائة نصف فجعل يفعلها أو يقول في يده ويقول جاء الحق وذهب الباطل shi wannan hadisin shi ma dai yana da alaka da fatan makka annabi ya shiga makka ya tarar da gindin ɗakin ka'aba a jikin ɗakin ka'aba akwai gunki gunki shine nusu gunki gunki gumaka sun kai wato 360 duk a rataye Allah ya ɗauki itace fa ja'ala yatsunuha bi'udin yana ta zunguro su da itace in ya zunguro shi sai ya faɗo. fi yana cewa ja alhaqu wa zahaqa gaskiya ta zo shine ja alhaqu abinda ake nufi ja alislamu wal qur'an musulunci da qur'ani ya zo maka wa zahaqa albatil ƙarya kuma ta rushe ƙarya ta ragargaje haka yake ta ja alhaqu wa ma yubdi albatil gaskiya ta zo ƙarya ba za ta dawo maka ba wa ma yu'id ba za ta saki dawo ba haka annabi ya ta yi yana zubar da waɗannan gumaka ɗari uku da sittin. duk wanda yana cikin samara fa'idojin fato maka da aka duk sai da aka zubar da wannan gumakan wannan ɗakin kabar da kake gani da duk kewaye shi suka da gumaka ɗari uku da sittin wannan yake nuna ma in arne ya samu guri wurin musulmi ma in arne ya samu guri wurin musulmi wallahi sai ya mallake shi kuma sai ya sa shi arna kafirci a ciki yanzu ka duba ɗakin kaba fa namu ne amma aka rataya mana gumaka aka yi sai sa kar mutum musulmi ya sakaci da damarsa muje eh la yalunakum illan wala zimma daka da waje قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد السمر قال حدثني ابي قال حدثنا ايوب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما قدم مكه أبا ان يدخل البيت وفيه وفيه الالهه فامر بها فاخرجت فأخرج سورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من من الأسباب فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتلهم الله فقد علموا ما استقسم بهما بها بها قتلا ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصلي فيه تابعه معمر عن أيوب وقال وقال وهيب حدثنا أيوب shi kuma na abdullahi da abbas yake ce mana lokacin da manzo Allah ya shiga makka sai ya shiga ɗakin Allah ɗin a ba an yadkhul albayt ya zo ga ɗakin Allah ɗin ka'aban sai annabi ya ki shiga saboda wa fihi akwai alloli akwai gumaka a ciki ka duba a waje akwai a ciki ma akwai duk suka cike ɗakin Allah don wulaƙanci ɗakin tauhidi malam ta Allah yana da haƙuri wallahi Allah yana da haƙuri kuma haka Allah ya zuba ido ya kyale su aka ɗebi shekaru amma gaskiyar daman za ta zo manzo Allah da yake an samu ƙarfi fa umira biha fa ukhrijat annabi yace ku fitar da su gaba daya ku fidda gunsu yanzu nan a wasu jihohin mu fa zaka ga saboda sun samu ƙarfi a round about sai ga an kafa gunki dole ku kuna musulmi za ku ce sai kun ganshi a jihohin nan akwai a ko a kudu ko a arewa a round about kawai sai ga gunki na wani saboda gunki shi'ar ne na kafirai musulmi ai ba ruwansa da gunki idol annabi ce a fitar da su malam an zo ana fitarwa kawai sai aka fitar da wani mutum mutumi ashe sun yi mutum mutumin annabi ibrahim da annabi ismail wallahi ana fitarwa sai aka gashi an yi wannan hoton annabi ibrahim ne hoton annabi ismail kuma fi aidihi ma min al-azlam a hannunsu akwai wannan al-azlam da suke na caca wasu wasu kore ne alƙida ake cewa da suke amfani irin na caca kamar misali idan mutum zai fita sai rubuta alheri sharri alheri sharri idan ya canka wanda ake canki canki da shi idan mutum ya zo ɗauka ya rufe ido zai ɗauki ɗaya yana ɗaukan ɗaya idan ya ga alherin to wannan yana nuna lalle akwai alheri ya fita idan kuma ya ɗauki sharri to ba zai fita ba to irin wannan abin da suke a jahiliya wai sai aka daura shi a hannun annabi ibrahim da hannun annabi isma'il to shine annabi ya ce Allah ya tsine musu qatalahumullah Allah ya tsine musu sun sani wallahi annabi ibrahim da annabi isma'il ba su yi amfani da wannan al al'aslam din ba amma dai wai dan daidai a nuna wai shugabannin tauhidi wai su ma sun yi shirka تابعه معمر عن أيوب عن قال وهيب حدثنا أيوب عن إكرمة عن النبي sallallahu alaihi wa sallama. to wannan dai shine ƙarshen hadisan da ya kawo wannan gobe za mu tashi um, ta ina annabi da ya zo zai shiga makka a fito makka ta ina ya shiga insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya shiba mu ladan wanda muka yi na kuskure Allah ya mana afuwa wa hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh